to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehu wa alaikum assalam wa barakatuhu wa maghfiratuhu to shehu bismillah muna tare da kai shehu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إن تضيف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تسكون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وضحك الباطل إن الباطل كان ضحكا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اتقى أثرهم واتبع سبيلهم إلى مسكين وبعد أمقوى wa'inda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau muna ashirin da shida ne ko da takwas ga watan zulhijja da hijirar babba kan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya sai wato sha takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin a wannan shafi na ruwa sarki baki wato dan gidan marigayi alhaji salihu kankan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan mahaifinka Allah ya masa rahama irin sakamakon da Allah ke wa bayi na kirki wanda sai suke mata'ansu na tarbiyya to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ladan Allah ya bashi kan Allah ya zartar da wato wannan aikin da sannan yadda ka yi kokari wajen tsare nasa mutuncin a matsayinka na da yin abubuwa na alheri don Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ladan zuwa gare shi kai ma muna roƙon maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ka ƴaƴan da za su yi maka biyayya fiye da yadda kai mai ya sa albarka cikin zuriyarka don cikin sunayensa da ni da nake magana a yanzu da kuma duwanda da yake saurare na da ni da nake magana yanzu da kai sarki da kake gabatar da program da duk da ya bada aran lokacin sa ya saurare ni yanzu yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda mimmin yastami'una al-qawla fa yastabi'una ahsana idan suka saurari maganganun su ji maganar da ta fi kyau tafi karfin dalili su bi ta Allah ka samu ta daga ciki. Amin ya rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul zumar a aya ta sha bakwai da ta sha takwas. Ya ce wallabi na stani babba gudu inda suka nisanci tagutu hmm. an yi abu duha suka daina bauta masa. Wa anabu ilallahi suka mayar da al'amarinsu zuwa ga Allah. sai ya ce fa bashir ibadi kai wa bayina bishara idan an ce bishara shi a fada maka wani alheri yana nan zuwa zai same ka tun kafin alherin ma yanzu hmm. su bayan nan da Allah ya ce yi musu bishara sai ce shi allazi yake mai alqawla alkawla inda suke sauraron zantattuka wani ya faɗa wani ya faɗa wani ya ce wani ya ce a hasana sai su bi magana da kyau wa'annan mutanen sai Allah ya ce ula'ikan lalina hadahun Allah su ne waɗanda Allah ya shirye su wa ula'ika hulɗun albab kuma su ne ma'abuta hankali duk sanda wani zai zo kanmu wannan shafi ya gabatar da wani shiri aka saurara to ka yi kokari ka dinga cewa da wane da wane da suka yi magana wane ne madindararsa majindinarsa wajen magana ya dogara da maganan Allah ne da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen tabbatar da maganarsa wannan ita ce abin Allah ya tabbatar da masanin ayyuka bi uku na ahsana hu sai su bi abin da ya fi kowane abu kyau a sarki zaki kamar yadda ka faɗa yanzu a mukaddima wato wasu mutane saboda tsabar kiyayyar mu tunda za su yi mana hukunci kuma suna so dole sai mun yarda da hukuncin kuma suna so dole sai duniya ta karɓi hukuncin da su suka yi mana a ka'ida ta shari'ar musulunci za ka ga ko rikici kuke da wani yanzu aka tafi kotu idan akwai matsala tsakanin kai da shi bifo kafin wani lokacin ba suka ga in ya ba da shaida akan kafin da shi ba alƙalin zai yadda ya soke shaidan domin a wannan lokacin dama ana sa ran akwai yiwuwar wannan ya sa kaga Allah subhanahu ko ta'ala ya ja hankalin musulmi a suratul ma'ida kuma yake fata kafirin da suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka ciki suka hana shi shiga ciki amma za ka ga da Allah ya zo yana magana da su yana ce musu ya yi wannan amanu la ta hillu sha'ir Allah wala shahr al harama wala al hadi wala al qala'id wala amin al bayt al harama yantabuna sabna min jabbin wa rijwana wa idha halaltum fastadu sai ce musu wala yajibu mannakum shan'anu kada kero wasu mutane ne sa an sabbukum anil masjidil harami wa inda suka tushe ku suka hana ku kara sawa masallacin takin Allah wannan abin da suka yi muku Allah ya ce kada ya sa wannan abin an ta'atabi ko kuma dokar da Allah ya sa ku ce ta kada ku yi haka kaga abin da suka da su kunta ba su kori wannan Allah daga garin Makka dan garin ne su kashe wasu daga cikin sahabban shi su yi masa kaza amma tare da haka Allah yana ce musu wala yajrimannakum shan'anu qaumin an saddukum wa ala al-masjidil harami an ta'tadu niyyar wasu mutane da suka hana ku isa ɗakin Allah kada ya sa ko kuma dokar da Allah ya sa kanku ku Allah ke binta sai yake wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan sai yake wa taqullaha inna Allaha shadidul iqabi za mu ga a cikin surar dai ita suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara zuwa gaba a can ya ce musu ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka imani kun kowa mini a su tsayi da shaida don Allah hmm. sai ce wala yi jidiman manna kuma shan'anu ko min al la Allah ta ajidu kada Allah ya ce ai eh, ijilu huwa aqrabu ta ƙawa ku yi adalci shi ne kusanta ku zuwa ga tsoron Allah na akhi da wannan ayar ta baya da wannan ayar duka ku abinda malaman lugha suke ce masa jumla ta aliliya amurin ne ga wata ku fi'ilu amurin mutakullaha a nafsun dalala shi ne makulin bihe na in ta hauki da wani shabbahun bilfi'il wata alili allahu lafzul dalala ismu inna mansubun shadidun shi ne kabaru inna marfu'un wa huwa mudafun al'iqabin mudafun ilayhi don haka wannan jumla ce ta aliliya haka ma nan da ya ce wa tukullaha inna allaha haka ya kawo inna harfu nasbin wa tawkid lafzul jalala ka ismu inna khabirtu inna dan haka ya sake kawo jumla ta aliliya dan me kaga kan ya ku kudi Allah inna allaha shadidul iqabi Allah yana da tsananin hukuma da haka in mutum ya ketala ku ji tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'malu abin da nake so in janyo ko ke saurare a wajen ko kana kin mu to Allah ya wajabta maka kai mana adalci wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci shi yasa zaka ga Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu a wata ayar a suratul an'am wasiyoyi guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul an'am tiya Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi ka ce masa wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an kar shirka da Allah wa bil walidayni ihsana iyaye guda wala taqtulu auladakum min imlaqi kada ku kashe ɗayan ku dan tsoron talauci Allah yake nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su da ku a suratu al wa da haka malamai suka ce da wannan ayar da wancan yana hada cewa talaucin da kake jin tsoron ya auku ko zai auku nan gaba shine ayoyin suka haɗa sannan Allah ya ce wala taqrabul fawahish kada mu kusanci alfasha ما ظهر منها وما بدن التأويل تبيني ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق kada mu kashe rai wacce Allah ya haramta a kashe ta sai da dalili sai yake zalikum wasaqum wannan wasiya Allah yake muku da Allah kun ta'qiluna dan ku zama masu hankali sannan yace wala taqrabu ya al mu kada mu kusa da dukiyar mu araya mai mu'alha sai in kula ra'ayi da ita a kyautata hatta ya bulugu a shuddawa sai da ma'afin malayin ya girma Allah ya ce wa wal da ma'auni bil da adalci la nukallifu nafsan illa ba za mu kallafa mare mu ce abu ba sai abin da za su yi sai Allah ya ce wa idza fa fa'adilu in za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ba ko da wanda kuke magana da kansa ma'abucin kusurcin ku ne sai ya ce wa bi ahadillahi awfu ku cika alƙawarin Allah zalikum bihi wannan wasiya ce Allah ke muku la'allakum tadhakkaruna dan wato kutuna da haka da za mu ɗauki ka'ida na addinin musulunci yana nan a matsayin sa na addinin da Allah ya aiko annabi da shi shine ba a samun kuskure a cikin sa amma kun musulmi ana samun kuskure a ɗaiɗaikun to idan an samu wani abu kuskure ya bayyana daga ɓangare na wani yayi in yi amfani da wannan ayar da Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu wa law kana za qurba ba ruwana da wai dan kizala ne ko ahli sunna ne ko salafi ne a'a wajibi ne in fito in fada wa duniya nan wajen wani ban tare da shi abin da ya faɗa ba daidai bane kuskure ne ban yarda da shi ba wannan shi ne mun wani ya faɗi wata magana a saɓanin abin wato muke da shi na fahimta amma shi yake da gaskiya to dole ne yanzu in kalli gaskiyar ba shi ya kamata in kalla ba haka ya kamata ya zama to muna mu'amalantar addini kamar yadda ka faɗa na ba ta ɗazu bayan da ka ba wannan sanar sai wani eh, akwai matsalar network ne? Eh, yana tsayawa amma yanzu ya tsaya yana magana kana zuwa off and on amma yanzu ya tsaya to in yana da a ne sai a haifar fagisokin ne yake da matsala yi eh, network ne to bari mu canza wani magani to bari mu dan canza wannan magani yanzu ko jin ja to masha Allah yanzu ba eh, yanzu ya tsaya yanzu ya tsaya bismillah to ba in yi ina ko matsala ma a yi magana Ok. kaga akwai wanda suke cewa yau za a zo a ƙara daɓawa taɓo laka ma'ana bango ne na laka zan zo in ƙara daɓawa taɓo laka ya faɗa wancan ya bibi kwanan ɗan mutane akwai wanda suke ganin cewa dan mene ina makiyin sai da na ali za ka ba da dama in zo in yi magana a kan sai na ali ba su taɓa jin kwana zaje sai da na ali ba ba su taɓa jin na faɗi mummunan magana a kan sai na ali ba amma kaga har sun riga sun yanke hukunci a kaina cewa ni makiyin sai da na alimi kaga irin wannan hukunci shi ke da saboda haka yadda kaga halka biyar na ɗauka da ya karatu na bana na Aisha kariya da na na Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan wajen ina da abubuwa har guda wajen arba'in da nake so in faɗa a kan na Ali da darajarsa da matsayinsa da kuma falalarsa. To amma wanda suke saurare su buɗe zuciyarsu idan sun ji wani abu wanda yake na zagi ne ga na Ali ko suka gare shi Daka abinda da halkar mu za ta kunsa har cikin abin da kai magana duk zai shigo ciki. Shin maganar khalifanci shi ya cancanta ya zama khalifa bayan annabi ya bar duniya ko ya matsalar tafi. kuma tsakanin mu da wa'intan mutanen zan kawo dalilai za ta bayyana ga mutane wake sun sai na aliso na hakika hmm. bari mu fara karatu kai tsaye Allah ya taimaki sarki zaki amin shehuna. amin shehuna. akwai littafin tarihul islam wa fayatul mashahiri wal a'lam na Shamsuddin Abu Abdullahi Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qanwat az-Zahabi al'imamu zahabi kowa ya san yana ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taymiya al'imamu zahabi ya rasu jira ɗari da da arba'in takwas kuma littafin ma'arifatu sahaba a mujallazi na da shafi na ɗari saba'in da takwas al'imamu zahabi ya kawo nisbar sayyidina ali wannan shine abu na farko ismuhu wa nasabuhu sunan sayyidina ali da kuma nasabarsa huwa Ali bin Abi Talib shine Ali dan Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Ibn Ammin Nabi hmm. dan amman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka da baban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da baban sayyidina kowa ya san mahaifinsa ɗaya domin abdullahi dan abdul ne kamar yadda abu talib yake dan abdul shi sa sai da na ali zama kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zauju sai zawju sayyidati nisa'il alamina ne mijin matar matan nan da take ita ce shugaban matan duniya ita ce Fatimatu bintin Nabi sallallahu alaihi wasallama wa Abu Subtain al-Hasan wal Husayn alaihi masala hmm. kaji abinda al-Imam Zahabi ya kira su yace musu alaihi masala ummuhu mahaifiyar sayyidina ali ita ce fatimatu bintu asad bin hashim bin abdumanaf hmm. wa huwa awwalu hashimin yulad shine farkon ba hashimi da aka fara haifa min hashimiya wa hiya bintu ammi abi talib hmm. wannan mamar ta sayyidina ali hijira tare da falalarta da darajarta da Allah subhanahu wa ta'ala kaga yana faɗa a Qur'ani hmm. yana cewa wasabiquna al-awwaluna magabata na farko yace min al-muhajirin wal ansar muhajir da kuma ansar maman sayyidina ali tana cikin waɗanda suka yi hijira suka bar garin makka suka tafi madina don su tsira da addinin su wacce ta haifi sayyidina ali hmm. Allah subhanahu wa ya kara mata yadda hijira babban lamari ne wanda Allah subhanahu wa ya yi maganarsa a cikin suratul wato muntahina ko suratul muntahina Allah subhanahu wa ta'ala wa suratul muntahana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin yake cewa annabi ya ayyuhan nabiyyu wa ya ayyuhan amanu ya kai wannan annabi idan mata masu imani suka zo maka muhajiratun waɗanda suka yi hijira Allah ya ce famtahinu hunna ka zarrabe su sai Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna to wa'annan matan da suka hijira daga makka suka bar madina suka tafi don su tsira da addininsu mahaifiyar sayyidina ali allah ya kara mata yadda tana daga ciki a cikin su rasu ali imrana a ƙarshe ƙarshe za ka ga cewa yana cikin addu'o'in da ake yi masu imani lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari a cikin halittar sama da ƙasa da yadda dare da rana suke sassafawa la ayatin akwai abin lura bi ulil albab da ma'abutan hankali allazina yazkuruna Allah wanda suke ambatan Allah kiyaman kace wa qudurin suna zaune wa ala junubin akan dukkan kowane sakanni nasu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tunani akan abin da Allah ya ajiye na halittar sama da ƙasa suna cewa rabbana ya ubangiji ma ta hadha batilan baka halicci wannan dan banna ba subhanaka fatina azaban nari ya tabbata Allah ka tsare mu daga azabar jahimi rabbana suna yin addu'a suna cewa innaka Allah kai dinnan ban tudkhilin nar duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaytahu Allah ka gama wulakanta shi Allah ka tsare mu da wulakancin lahira hmm, wa ma lil zalimin min ansar azzalimai ba su da wanda zai taimake su hmm. kaga rabbana ya ubangiji inna na sami'ina munadi Allah mun ji wani mai kira yana kira wannan mai kiran shi ne annabi Muhammad hmm. annabi da ya zo bai kira zuwa ga shi ba yunadi da imani ya kira mutane ne zuwa ga imani abin da ke gaba shi ne an aminu bi rabbikum fa amanna annabi ya kira mutane yake ku duk ku imani da ubangijin ku in baka manta ba satin da ya wuce halkar da muka yi ai na faɗa maka dalilin da yasa Allah ya fi damuwa da annabi saboda kowa saboda annabi ya fi damuwa da lamarin Allah sama da kore ne haka ne sosai da ka hatta kira annabi bai taɓa kira mutane bai ce su je girmama shi sai dai a girmama kuma annabi cikin bayan Allah sama da kuwa da haka ka ya ku zo ku yi imani ta cikin da annabi kira a farko farkon nan mama daga cikin wa'inda suka amsa wannan kiran faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad kaga da suka gama wannan Allah sai ya ce musu fasta da balahum rabbuhum Allah sai ya amsa addu'arsu yace anni la udu amala amilun minkum min dakarin aw unsa ba zan tuzarta ladan aikin mai aiki a cikin ku ba mace ne shi ko namiji kaga kenan ba a dukun min ba a sashen ku da sashi sai Allah ya ce fallazina hajaru wa'inda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su akan addinin Allah wa qatalu wa qutilu suka kashe aka kashe su hmm. Allah ya rantsi yace la akfiranna anhum sayyi'atihim wallahi sai na kankare musu duk wani aiki mara kyau da suka yi wala udkhilannahum sai na shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wacce koramu ke gudana a karkashin ta sawaban hmm. min indillahi wannan sakamako ne jihada ne daga wajen Allah wallahu indahu husnul sawab kuma dama Allah a wajen sanada kyakkyawa yake hmm. to mahaifiyar sai da na Ali tana cikin waɗanda suka yi wannan hijira din da haka mahaifiyarsa Fatima binta Asad kuma yadda na faɗa hmm. bin Hashim bin Abdulmanaf hmm. haka tana cikin waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah suka bar Madina suka suka tafi Madina ta rasu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Madina sai da ali Allah ya kara masa yadda ya musulunta aslama sagiran ya musulunta yana yaro karamin wa huwa ibnu samani sinin alal mashhur malamai sun yi sabani lokacin yana shekara nawa ne to suka ce a abin da ya fi tabbata a lokacin yana shekara takwas ne shine alal mashhur in an ce kuma alal mashhur abin da ya fi shahara ba dole ya zama shi ne abin da kuma ya tabbata ba kamar yadda abin da ya shahara satin da ya wuce annabi ya auri na khadija tana da shekara arba'in da wani ba ai shine abin da ya shahara ai amma kuma ba shi bane abin da ya tabbata haka ya zo cikin ma'arifatu sahaba a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai ya kawo wannan ya tabbatar da ainihin wato wannan wajen abin da ya shafi waye fara musulunta za ka ga malamai suna da maganganu da yawa da sabani za ka ga a ce maka wanda ya fara musulunta sai da na abubakar hmm, eh, a ce maka sai da na alimi. a ce maka wane ne da malamai suka kalli sabanin sai suka ce a'a idan an kalli a bangaren mata wacce ta fara shiga addinin musulunci duk duniya ta kan ita ce na na Khadija aka ne aka ne idan an zo an kalli a bangaren masu shekaru da yawa irin wanda suka kusan kai na manzon Allah lokacin da ya fara da'awa tunda Allah ya aiko shi yana da shekara arba'in sai yana abubakar shi kuma yana da shekara talatin da takwas lokacin kanarsa da manzon Allah shekara biyu ne sallallahu alaihi wasallama suka ce sai yana abubakar ne wa fara musulunta a cikin bayi sai a ce maka zai dubin harith isa yana cikin hikima ta Allah guda ba wanda hatta sai da na'alin da abubakar zaunin qur'ani bai ambata sunansa ba sai zai da kawai duk yawan da sabbin da annabi ya rayu a cikin su ba wanda qur'ani ya ambaci sunansa sai zai da kawai Allah ya ambaci sunansa a suratul ahzab ya falamma ka tawhidun min hawa tsaron zawajina ka to sannan za ka ga in an dawo ɓangaren matasa sai a ce ce wanda ya riga shiga addinin musulunci sai a ce shi ne sai da na ali a ta usaimin a cikin sharhin da ya masa yin bukhari hmm. shi a bayyana da ya zo ya ce wanda ya fara shiga addinin musulunci a duk duniya kan hmm. ita ce na na khadija na na khadija ya ce domin ya ce sannan mutum na biyu shine warkata bin naufal shine mutum da biyu ya ce saboda waɗannan mutanen a lokacin da matsala ta faru duk duniya babu wanda ya san me ke faruwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sina na Khadija sai warqata bin Nawfal shi ne wannan malamin eh warqata bin Nawfal idan za mu iya tunawa lokacin da wahayi ya fara sauka annabi yana kurban hira aka je shehu ya taho gida ya ce wala na Khadija lullube ni lullube ni bayan ta lullube shi hmm. ya ce mata ina jin tsoro na ga wani abu ban san me zai faru da ni ba duk da akwai maganganun malamai akai ibnu hajar ya yi kaito maganganu wajen guda goma sha wani abu ya ce amma dukkan maganganun nan magana guda uku ne kawai suke da madogara ta dalili dukkan ragowar maganganun watsi da su ra'ayi ba su da dalili hadisin yana nan cikin bukari kitabu bada ilwahayi a farko to a wannan lokacin za ka ga da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izo ice miluni zan ku lullube ni ku ni bayan da na da kai lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba ta labarin mm-hmm. abin da ke gani sai na na Khadija ta ce wa manzon Allah kalla wallahi Allah ba zai taɓa wulakanta ka ba mm. a lokacin da ta faɗi wannan ta san gaibu ne ba ta san gaibu ba san gaibu ba amma akwai abin da ake ce masa tajriba mm. ka gwada abu ta ce masa wallahi kalla Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa wulaƙanta ka ba. Haka ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Menene dalilin ka na ce wallahi ma yukrika Allahu abadan. Sai ta ce wa annabi innaka latasilur rahim kai mutum ne mai sadar da zumunci. Wannan fa tun Allah ya aiko shi a matsayin manzon Allah. Wa ta'amilul kal. Mm. Kana ɗaukan nauyin mutumin da ba wanda ke ɗaukan nauyinsa. wa taksibul ma'aduma abin da yake na amfani cikin al'umma babu ana so a amfani da shi a society manzon Allah ya tashi ya samar da wannan abu sallallahu wato in ko ala nawa'ibil haqqi mutumin da ya shiga cikin bala'i an rasa ta wanda zai karɓo masa haƙƙinsa hmm. zai masa haƙƙinsa hmm. kaga daga nan mata zauna ba fantalaka bini khadijatu hatta atat bihi warqata bin nawfal hmm. bin asad bin abdul uzza hmm. ibn ammi khadija to shi wannan mutumin da suka yi wa kana mara'an tanassara fil jahiliya tanassara mun san yana baban tafa'ala wanda tafa'ala daga cikin ma'anarsa shine takallu tunda kaga an ce tanassara hmm. to asali ba addinin kiristanci yake yi ba ko addinin nasara wanda annabi isa yake ce a'a daga baya ne ya kallafa ma kansa shiga addinin to wa kana yaktubu kitaban ibraniya yana rubuta littafin da ibraniyanci wanda ya sauka wa yaktubu min al-injili bil ibraniyyati ma sha Allah an yaktuba sai ya rubuta daga wancan yaren da Allah ya saukar da shi na annabi Isa zuwa larabci wa kana shekan kabilan dattijo ne kada an ya ma makanci a wannan lokacin da suka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam da khadija to sai na khadija ta ce wa warqa bin nawfal yabna am ya kai dan amina isma min ibn ka saurara daga dan dan uwanka wa qala lahu warqa to sai warqa isi yabna akhi ma za ta rayi tambaye annabi ya ce ya dan uwana me ka gani ne akbarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sai manzon Allah sallallahu ya bashi lakwari. da ya ba shi labari ga abin da ya gani khabara mara ra'a da qala sai lahu warqa sai warqa yake masa hada na musul ladhi nazzala Allahu ala Musa ai wannan abin da ka gani ba komai bane irin mala'ikan da Allah ke aiko wa annabi Musa ne kai ma Allah ya aiko maka annabi Muhammad sai ce ya ni fiha jaz'a hmm. ina ma a ce ina matashi laitani akunu hayyan yukhrijuka qaumuka ina ma a ce ina dare lokacin da mutanen ka za su kore ka daga garin nan za a fitar da kai daga garin nan Ta ga warka shi ma ba ya san ba ne. a yana da ilimi a wancan littafin da ya karanta gwagwar gwagwarmayar annabawa da mutanen su cewa duk irin wani ya zo da abin da annabi ya zo da shi sai ya samu matsala فقال wa sallama sai الله عليه وسلم سيما ce a يتي kuɗi jiya جيهم yanzu mutane za su iya kurata daga garin nan bayan saboda yadda da ni yanzu amina ake ce mu kala hmm. na'am sai ce masa eh lam ya'ta rajulun qatl bi misli ma ji'ta bihi illa udiya ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga wajen Allah sai an yi gaba da shi yace wa in yudrikuni muka an sauka nasaran mu'azzara da Allah zai kai ni lokacin da Allah zai tayar da kai ka fara da'awa da sai na karfafe ka karfafa da taimako na ban mamaki hmm. kuma nan ne sai wa'aka an tushiya wa fatar alwahyi warka bai dauki tsawon lokaci ne kuma zuwa ga Allah daga nan wahayi ya yanki hmm. haka al'allama Usaimin ya ce duk duniya waɗanda suka fara musulunta na na Khadija ita ce ta farko kuma wannan ra'ayin na yadda da shi ni ma na yadda da shi shehu na biyu yace warqata bin shine mutum da biyu yace domin waɗannan mutanen a lokacin da wannan matsalar ta faru hmm. daga su sai manzan Allah duk duniya babu wanda ya san me ya faru yace Abubakar ya musulunta ne lokacin da annabin ya fito daga gida ya fara da awar a waje wannan wannan wannan shine abin da al'allama Usaimin ya faɗa to kaga da wancan ya shahara cewa sai na Abubakar shi ya fara musulunta ko to kaga idan za mu faɗi shi yanzu sai mu ce shi ya fara musulunta a waje lokacin da annabi ya fito zai yi da'awa a ɓangaren mutanen waje amma a gida tun kafin ya fito ya fara na na Khadija da warkata bin Nufal sun riga su yi na abubakar karɓar addinin musulunci a wannan lokacin. Dan ya faɗa yace ce sun sun musulunta ne tun annabi yana annabi dan lokacin ya zama annabi ne da ya ayyuhan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyi guda biyar sun kuma sun musulunta ne sai na ba lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake masa ya ayyuhal muddassir kun fa andir wa rabbuka fakabbir ka tashi ka fara wa'azi sannan ya fara wa'azi sai na Abubakar din ya zo ya musulunta to wannan shine abin da ya kamata a lura da shi da annabi ya waje zai fara da'awa wanda ya fara musulunta gabaki ɗaya shine sai na abubakar a bangaren dattijai sannan a bangaren bayi zai dubi na harisa a bangaren matasa sai da na ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yadda ga baki ɗayansu wannan shine abu na farko akan wannan ainihin wato matsala ɗin ta yanzu wani kamar wannan bayanin sai ya ce maka makin sai da na ali a'a shi ka ɗauko sai da na ali ka ɗora shi akan kowa a lokacin ne kake masoyin sayyidina ali zan kawo yanzu mu tafi na abu na biyu ko na uku mun faɗi nasabar na ali sannan mun faɗi cewa yana cikin waɗanda ya musulunta yana matashi kuma mutum ya karɓi shirya yana matashi ba karamin alheri ba ne shi yasa kaga Allah ya kawo a sahabul kafi a Qur'ani matasa ne suka rungumi addini lokacin da aka taso za a kashe su da suka gudu suka je suka shiga kogo Allah ya tsinatar da su sai da suka shekara ɗari uku da tara suna bacci a kogo Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da su ba wai su waɗannan matasan ba a'a kare kare ya yi alaƙa da su sai da Allah ya ambaci karen a Qur'ani Allah ya faɗi cewa wata da aiqaduhum wani wa nuqallibuhum dhatal yamini وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلعت عليكم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رقبا idan matasan da ba na zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sun yi riko da addini Allah ya musu irin wannan ambatan ba ma su ba karan da ya makotaka da su sai da Allah ya ambace shi a Qur'ani ya kake tsammanin matasa irin su sai na Ali wannan ma ko shakka babu duk wani matashi da ya kama addinin musulunci ya rike cikin kowace al'umma da duk wani annabi da Allah ya aiko ba daidai yake da matashin da ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama addinin musulunci ya rike ba to abu na gaba falalolin sayyidina Ali zan faɗi littattafan mu na sunna inda muka dogara da su muke ciro dalilai wato hadisai bayan alqur'ani wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mu littafin al-Imam al-Bukhari da Sahih al-Bukhari shine littafi na farko da zan fara da shi al imamul bukhari ya buɗe babu manaqib Ali bin Abi Talib babin da ke magana akan darajoji na alibin bin Talib sai ya ce masa al-Quraishi alhashimi hashimi Abul Hasan radiyallahu anhu tare da ya buɗe babun falalar na Ali akwai wanda suke kallon al-Imam Bukhari nan a matsayin makiyin Sayyidina Ali ne mu dauki littafin al-Imam Muslim al-Imam Bukhari ya rasu hijira wato al Bukhari ya rasu hijira ɗari biyu da wani abu mu dauki littafin al-Imam Muslim al Muslim haka shi ma ya buɗe babu min fada'il Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu babun da ke magana ko babu wato ba haka yi buɗe babu min ila Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya buɗe babi akan falalar sirina Ali al-Imam Muslim ya rasu jira 261 mu dauke littafin al-Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya rasu jira 279 ya buɗe babu manaqib Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yuqalu wa lahu kunyata ne ana kada ana cewa yana da alkunya guda biyu abu turabin wa abul hasan nan zo in yi magana kaga ana ce masa abul hasan alkunyarsa ana ce masa abu turab da ya faru annabi ya sa masa suna abu turab kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ali da a ce masa abu turab da a ce masa abu hasan wanne ya fi so Wannan mu tafi littafin al-imam ibn majah inda ibn maja ya rasu jira ɗari biyu da saba'in da uku ya buɗe fadlu ali bin abi talib radiyallahu anhu matafalin tafi na biyar al'amal fi asar sahaba al-hafiz sanani al-imam sanani ya rasu jira ɗari biyu da sha ɗaya ya buɗe min manaqib ali bin abi talib matafalin tafi na shida al-ihsan fi taqrib sayyid ibn hibban ya kawo ibnu bani ya rasu jira ɗari uku da hamsin da ya kawo dukkan khabari kabari ambatan hadisai a adda Allah wacce ke nuni ala anna mahabbamar yana nufin ali bin abi talib radiyallahu anhu min al-iman san sayyidina ali yana daga cikin imani matafin hmm. littafi na bakwai akwai littafin ash-shari'a na abubakar Muhammad bin Husaini bin Abdullahi al al-Imam al-Ajuri ya rasu hijira 360 ya buɗe babu zikiri jami'i manaqib Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu mutafil littafi na takwas al-maqsid al-ali fi zawaid abi ya'la wanda ya rasu hijira 807 ya bude manaqib Ali bin Abi Talib mu sake tafiya littafin al-musannaf ahadith wal Asar. na abubakar ibn abi shaima ya rasu jira ɗari biyu da talatin da biyar ya buɗe fada'il ali bin abi talibin hmm. matafi littafi na goma wato sharhu sunna na muhyi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-baghawi al-shafi'i ya rasu jira ɗari biyar da sha shida ya buɗe babu fada'il ali bin abi talib bin abdul muttalib bin hashim bin abdul manaf abin hassan alhashimi radiyallahu anhu mutafi littafin sunan sunan da sa'id bin mansur wanda ya rasu hijira 227 mm. ya buɗe babu ma ja a fi fadda ali bin abu talib radiyallahu anhu mutafi littafi na goma sha biyu bugu ya tilba haifi an zawa harin musnad al-harisi wannan malamin ya rasu hijira 220 da ya buɗe sabda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu matabar littafi na sha uku eh? akwai wato littafi na ainihin wato sha uku akwai littafin shari'a na limamul ajuri da na kawo mhm. ya kawo babu zikiri jawari da fadda ali bin abi talib radiyallahu anhu ash-sharifa al-karima inda Allah azza wa jalla wa inda rasulih wa inda al-mu'minina mutafi littafi na sha hudu akwai al-hujjatu fi bayan al-mahajja aqida sunna ya kawo wannan malamin ya rasu guda ɗari biyar da talatin da biyar ya buɗe manaqib ali bin abi talib radiyallahu anhu matabalin tafi na sha biyar shine fawaidul iraqiyina mhm. na abu sa'id muhammad bin ali wanda ya rasu jira ɗari hudu da sha hudu ya kawo min fada'il ali bin abi talib amma tare da haka wani makiyin allah ko bakin azzalimi ko bakin jahili sai ya zo yana tuhumar mu yana cewa wai ba ma son sai da na'adi bari ka ji sarki zan yi wasu maganganu a nan wajen kuma zan nuna wa mutane wasu abubuwa yanzu ga musulmi da yukan annabi isa na'am wa suke ihu da da'awar son annabi isa ɗan krista kai a gurinka kai a gurinka yanzu shi kirista bai ɗauke ka kasan annabi isa ko darajarsa ba na'am haka ne abin da ya ɗauka shi ya san annabi isa shi ya san darajar annabi isa na'am na'am a daidai lokacin da a cikin littafinka da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi mamar annabi isa duk duniya babu wata mata da Allah ya ambaci sunanta a Qur'ani har matan annabi sai ita ita kadai ce sosai na'am a daidai lokacin da kiran suna da almasihu da isa ibn maryam annabi mu waje guda hudu Allah ya kira sunansa na'am amma annabi isa Allah ya kira sunansa sama da so 20 da wani abu a Qur'ani hmm. amma tare da haka idan shi kirista baka ɗauki matsayin annabi isa irin yadda ya shi baka ba shi shi ɗauka yake kai ba ka san annabi isa kuma ɗauka yake kai baka san darajar annabi isa ba shi yasa ya tabbata cikin littafin ibn abi asim as-sunna ya kawo shi namba ta ɗari tara da tamanin da uku al'allamatul albani ya ce isnaduhu sahihin ala shartu shaykhaini wannan asalin ya inganta a kan sharaɗin bukhari da muslim sannan ya zo cikin littafin su yan shi a nahajul balaga da manajibul imama amirul mu'minin muhammad bin suleiman al-kufi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku da kuma al'amal na dosi a shafi na ɗari biyu da hamsin da shida Ali bin Abu Talib da kansa yana faɗa Allah ya ƙara masa yadda yana cewa la yuhibbuni aqwam wallahi wasu mutane za su so ni hatta ya da kullum na rafiya har sai sun shiga wuta saboda suna Ya hmm. ce yace wala yubghiduni qaumun kuma wallahi wasu mutane za su kene hatta yadkhulu an-nar fi bughdi har sai sun shiga wuta saboda kiyayya ta sai sa ibnu taymiya a littafin shi da yazo al-aqidatu wasatiyya me yake fada cewa yake mu ahlus sunna mun barranta babu ruwanmu da hanyar nawasi wanda suka kafa gaba da a akan mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari mu duko tunda ba san wani ce ba a hankali cikin wasu iya din in karanta wa mutane da shekul islamu bin taymiya ya faɗa su ji daga bakinsa abinda yake faɗa abinda shekul islamu bin taymiya yake faɗa daga bakinsa bari mu je shafi na ɗari da ashirin ɗari da biyu bari mu ji mai shukul islamu bin taimiyya yake faɗa daga bakinsa na farko akwai manzuma lamiya da ya rubuta a ciki yake faɗa yake ta ya sa iri an manhabi wa askai da tirusu alhudamar lil hidayat yasalu yace ya kai wanda ke tambaya menene mazhaba ta menene a cikin data sai yace rusul alhuda Allah ya azarta Kada shirya mallin Hidaya ya sani wanda ji yake tambaya a ta shirya to Allah ka azarta shi da shirya. sai yace isma'a ka saurari kalama muhaqqiqin fi qawlihi magana wacce take tabbatacciya la yasani alhu wa la yatabaddalu maganan da ban juyawa kuma ban canzawa a kansa sai shekul islamu bin taimiyya ya faɗa sai yake cewa hubbu sahabati sun sabon manzan Allah sai yi kulluhum li mazhabun gabaki ɗaya shine mazhabata sai ya ce wa mawaddatul da san mutanen gidan manzan Allah sai ce biha ata wasalu da shi ma nake kamun kafa a wajen Allah idan ina neman wani abu kaga wa mawaddatul qurba qurba duk wani wanda yake da alaka da gidan manzan Allah wanda sayyidina Ali yana cikin su to bari mu tafi littafin sa al-asiratul iya. Mali Shekul Islam Ibn taimiyya. me yake faɗa akan abin da ya shafi ahlul bait me yake faɗa akan mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na yi cayin magana na ce yanzu ko a akida ne za a zo a ce Muhammad bin Abdul ya ce kamata a ɗauko littafin shi a zo a karanta wa mutane shi ne ya ce ba maganar da wani ya faɗa akan shi ya kamata ka je ka ɗauko ba to bari mu ji abin da shekul islamu bin taimiyya yake faɗa dangane da abin da ya shafi wato ya je a cikin al'adiratul wasiya yake ce wa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin usul na ahli sunnati wal jama'a wanda suke bauta ma Allah da shi sai yake salamatu qulubihim wa alsinatihim kubutan zukatansu da harshen su da ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama wasa'ahum kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala isiffanta su kaga da yazo yana magana akan sahabban annabi yana maganan cewa wannan yana cikin usul ɗinmu wajen wato harshen mu ya ta bama sakin baki mu faɗi maganar da muka ga dama akan sahabban annabi to har yazo inda yake cewa hizbuna su ahalin sunna suna son ala baita rasulullahi mutanen gidan annabi wa yatawallawna sannan suna jibinta su wa yahfazuna fihim suna kiyayewa akan su wasiyata rasulullahi wasiyar annabi haythu qala yawma ghadir kuma ranar da annabi ya faɗa wa mutanen duniya ya ce ku da Allah ina haɗa ku da Allah fi ahli baiti akan mutanen gidana wa qala aidan lil abbas annahi wa qad istaka ilayhi أن بعد قريش يبكوا بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي حديث ما لم يسمى بإنجنت با يرتبى بدا كاوة سيسي ويتولون أزواج النبي منا جدين تماتا النبي أمهات المؤمنين هي المؤمنين kai me yi da ahalin suna suna yin imani da annahun na azuwajihu cewa matan sa ne su akhiratu alahira khususan musamman ma sai ya fara yace khadijata ummu akthar auladi na na khadija uwar mahaifiyar wato uwar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wa awwalu man amana bihi wa adadahu ala amri yace ita ce farkon wanda ta fara imani da annabi Ka ga wancan ra'ayin da na faɗa ka ce kana kan shi ina kan shi kaga ibnu taymiya akan shi yake okay shin wannan littafin ibnu taymiya yake karantawa wannan littafin shekul islam ibn taymiya ne ala asirjatul wasatiyya ne wannan littafin mafi yawanci ma dalibai haddace shi suke aka masha Allah su wakala laha minhu al-manzilatul aliya na na Khadija tana da wani irin matsayi na daban a wajen manzon Allah sai su wasiddiqatu su siddiq sai kuma na na aisha kaga a wajen shekul islam ibn taymiya matsayin na na khadija a wajen Allah ya fi matsayin na na aisha allati qala fi annabi wanda annabi ya faɗa a kanta yace fadlu aisha ta ala nisa'i ka fadli sarida ala sa'ir ta'ami sai yace wa yatabarrauna ahli sunna sun barranta sun yi fito na fito min dariqatir rawafidi daga hanyar yan shi a allazi ne da sahaba wanda suke kin sahabbai wai su gura mu kuma suke zagin su wanda karara ko a shafin nan mun ga kin sahabban kuma mun ga zagin sahabban kuma yanzu zama muna kallo akwai wanda zaka ga suna ci gaba da comment din su sai ya ce kaga ya ce babu ruwan mu da hanyar yan shi a wanda suke zagin sahabban manzon Allah sai ya ce wa min tariqin nawas wa min tariqatin nawasib babu ruwan mu kuma da hanyar nawasi alladhina yuqzuna ahlal bait wanda suke cutar da ahlal bait bi qawlin amalin da magana ko aiki amma tare da haka wani haka zo zai zalunci shekul islamu ke ce ya masa ƙarfi ya ce ya kaza galibin maganganun da ake ɗaukowa cikin minhajus sunna magana ce ibn taymiya yake yin ta a babi na ilzami kai ma yadda na bada misali na ce idan an ce ilzami shine ka faɗi wata magana da kuna tattaunawa da mutum sai kai masa ilzami a babin tattaunawa ba don shi ba bane a kirka in baka manta ba na ba da misali na ce idan kuna tattaunawa da kirista yake maka annabi isa dan Allah ne sai ka ce mai dalili sai ce dalilinsa shine an haifi annabi isa yana da uwa ba shi da uba idan ba dan Allah ba ta yaya za a yi a ce mutum uwa kaɗai yake ba shi da uba sai ka ce masa to ai matsalar na da sauki mm-hmm. idan wannan ne to ai kafin annabi isa ya zama dan Allah ai annabi adamu shine min ba da aula ya zama dan Allah dai shi wannan yana da uwa shi wancan ba shi da kuma ba shi da uba da wanda yana da uwa ya zama dan Allah da wanda bai da uwa bai da uba wa ya fi cancanta ya zama dan Allah annabi adamu kaga a lokacin da kake faɗa mu wanda kuke tattaunawa da shi wannan ilzami kace masa mm. wanda ya je ce to daga cikin aƙidun kama ai ka ce Allah yana da ɗa ko dai bakin jahili ko kuma bakin azzalimi shi zai faɗi wannan maganar hmm. dama haka Allah ya wasafta ɗan adam yace wato innal insana la zalumun wato ɗan adam yana da zalunci sannan kuma ga zalunci ga kuma jahilci wannan shine to sarki yi da Allah ka kai hakuri yanzu ga na faɗi wannan fa ban faɗa komai ba yanzu na kawo littattafai zan je in faɗi darajojin na Ali da matsayinsa kamar yadda na faɗa na ce zan faɗi abubuwa sun kai guda arba'in a kan na Ali hmm. yanzu yanzu bari mu tafi a zan kunna wani audio bidiyo wanda suke kallo na su gani yanzu a wannan bidiyon zan kunna na hausa guda biyu zan kunna na hausa guda nawa biyu daya na shek Ibrahim zagzaki ne daga Najeriya shek Ibrahim zagzaki a akidarsa da ya kudurce yake bauta ma Allah sayyidina ali ya fi annabawan Allah daraja in ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan mu aqidar abun mu kai tsaye karyata qur'ani ne karyata Allah ne hmm. zaka ji da bakinsa inda yake idan ka dauke Muhammadu Rasulullahi duk annabawan Allah ko Musa ne ko Nuhu ko Ibrahim ne ko Isa yake ba su kai ali daraja ba amma bari in kunna mai sauraro ya gani sannan in sake kunna wani na ainihin wato hauka na wani mutane za su sha mamaki ga shi abin da yake faɗa. Thank <laughs> you. Sarki sanda na kunna mutane na gani kuma kuna ji? Eh mutane na gani amma voice din ya eh ana ana gani. Ko voice din ya yawa sai ya rage ne? Eh voice din ya yawa sai ya rage kadan. To bari mu rage. Thank you. Vojte, everybody. Bouzou, bouzou. Bouzou. sake kira ciwo jama'a kuwa kuwa yana sake kira ciwo ne ina kiransa ku ya kuri ina kiransa ba ina kiran malama sa da sunna اتعذوا عبادهم جنة فسدوا سبيل الله إنه ساء ما كانوا يعملون ko jama'a mun samu shehu alhamdulillah mutanen su yi hakuri matsalan network ne ko eh na masha Allah jama'a mun samu shehu eh

Mm.

kuma sun gani kuma yanzu nan ba eh shehu ban sani ba ko za a yi a turo min bidiyon a yanzu idan ke maka eh shehu da an turo min shehu buga musu eh yanzu yanzu zai tura maka shi eh. bari tura maka bidiyon yanzu yanzu nan ba eh. shi nan na tura maka yanzu bidiyon ka lura eh. to yanzu kaga wannan da zazzafi ya gama magana sun ce haka Allah ya ga dama ba ba a'a ga aya fa ga hadisi ba inda Allah ya tabbatar da cewa sayyidina Ali ya fi dukkan annabawan Allah daraja sai ya ce kawai haka Allah ya ga dama ya mace in ka ga aushi ka fashi fashi haka naji ta faɗa mana cikin yi ce wa rabbuka ya ya ma Zan wa su hmm. ubangiji subhanahu wa ta'ala shi da shi ya daga shi ya bashi daraja ya ce wane ya fi wane sai ya ce ma kana mulki yara bayi ba su da zaɓi sai ya ce su ba Shau za mu ta'ala a mafi idan ka za ka gani. Shau za mu zan ya buga musu. In mutane za su iya dubawa daga can. Eh zan ya buga musu su ji ko. Ba ke mata a buga musu ka gani in ya buga. Ya kusan ya kuma zara nan muka in kunta da kiyashi ina ma ana kuma da la a kai to da ku gona ba kiya da ana kula da magana ya kula da tsakanin da malaika to mutum tambaya maryam ce to ga shi ta malaika zuwa ta yi magana da to duk ba wanda ya ne da aure saboda sai tsarin ta ne da aure to shi kuma a da ya ta saboda haka to me kake mamaki idan da ta yi kuma kace to aiki isa annabi ne kuma ce eh haka ne annabi ne amma in baya da muhammadu ban baya ne ka ci ka duk halittan allah ka ce kam ba wanda ya kai ko ilu ko isra'ilu ko azab bai kai daraja ba ko ibrahimu ne shi ko musa ko isa bai kai Ali daraja ba mutum ɗaya ne ya ta alici da muhammadu rasulullah so haka Allah ya gada in ka ji haushi shau, yanzu dai an ji. yanzu ka ga an ji ba ujiyo ba ne ya faɗa wannan magana. Hmm. To, abin da yasa na kawo wannan sarki ka ga na kawo falalin sai da na ala a cikin littattafai wurin littafi goma sha biyar to idan ka koma littattafan nan za ka samu cewa mu sai sun fara fara buɗe darajar abubakar sai umar sai usman sannan sai zuwa kan sai da na ali da haka ba na ba da shawara duk wani ahalin suna kar ma ka tsaya wai kana rikici da ɗan shi'a tsakanin sai da na ali da sai na abubakar ya fi daraja ba maganan abubakar ake ba sai na ali a gurin in shi a ya fito annabawan allah daraja to ana maganan annabi ba ke maganan ma sai na abubakar ai ba maganan sa ake ba yanzu zan ɗauki ayoyi kawai a cikin suratul an'ami sai mai mukaranin wannan maganar bai faɗa a suratul an'ami da Allah ya gama magana da annabi Ibrahim sai ya ce wa tilka hujjatuna atin laha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nisha'u inna rabbaka hakimun alim kaga sai ce wa habna lahu ishaqa mun ba annabi ibrahim da ishaqa wa yaquba kullan hadaina sai yace wa nuhan hadaina min qablu sai yace wa min zurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika najzil muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin Wa وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ya وإن الله يتيا في تكاس أكن تالكم ومو أكيد da muke bauta ma Allah da ita duk wani mutum da ka sani in dai ba annabin Allah bane shi kowaye shi annabin Allah ya fi shi daraja wannan maganar da ya faɗa yanzu wancan faruk da ya shigo wancan in baka ba lokacin da kake tattauna matsalan da ka jale jaluru kasancewa a kan wannan digir na biyu muka yi da shi ya zo ya ba da kariya cewa lallai sai na Ali ya na annabawan Allah da da an kasira manzon Allah. A kan wannan muka digir da shi na biyu. Hmm. Wannan na bar shi masu saurare su yi hukunci. Yin wannan matsayin suke so wai sai mun ɗauka mun ba sai na Ali to lokacin ne muke kauna sai da na ali tun da ba mu ɗauki sai da na ali mun dora shi kan wannan matsayin ba to mu makiya sai da na ali ne yanzu an ji a bidiyo na farko ko hmm. to bari ga bidiyo na biyu don kunna wani mutum ne wanda ka illa shi kuma ganin sama mutane za su mamaki amma babun mamaki ba ne bari in kunna su ɗanyi haƙuri daga minti ɗaya shi ma idan akwai buƙata bayan nasa daga nan

wannan shehu na ne shehu kwanda ne a sarki kamar wani shehun naka shehu kwanda to ga shi nan dai da bakakin kayan haka ah. to akwai wasu kalmomi ne da ya faɗa cikin maganganunsa ya faɗa cewa hatta annabi ibrahim bai tsira daga wuta ba sai da ya tawassuli da al'imamu husaini sannan ya tsira daga wuta to za ka ji abin da shi malam kwanda ya faɗa wanda yanzu malam kwanda malam kwanda na tarika tijjaniya ne yayi malam kwanda na tarika tijjaniya ne to gashi nan dai yanayin tambayoyin da yake shigowa ya mana yanzu da bakakin kaya da kake ganin shi da maganganun da zai faɗa za ka ji yana faɗa cewa annabi ibrahim ma bai tsinga daga wuta ba sai da ya tawassuli da al-Imam Hussein sannan ya tsira daga wuta in malam kwanda ban so in albatin in ji in ji shi malam yanzu kai za ka ga ya kai a ah, na an ah, sha Allah na ga shi na ga malam kwanda ya kai aka gan shi da fakarin ka sannan wannan maganar da ya faɗa ya ce jirgin annabi annabi Ibrahim bai tsira daga wuta ba ita kanta ayar kunna ya nawo ko ni bar da masalaman ala Ibrahim suratul anbiya idan ka ji ya faɗa ji malam ya sai ji malam in ji akara makan sai dai al ya tawassuli da wato sai da sai annabi Ibrahim ya tawassuli da al-imamu Husaini sannan ya Mala mala a turo min video gani ya kuri a turo min bidiyon. A bare yanzu nan mutane to saurara ta nan zan tura maka.

yanzu zan maka san ɗin bidiyon eh gaskiya na ji ji wasu ababa haka amma ban yi na ji wasu ababa haka gaskiya ban yi sure ba amma na ji ji kwanakin baya gaskiya har na ga wasu videos amma ban yi sure ba so na san malam konda dan tari ga tijjaniya ne shi yasa face eh. har jama'a kuma su ji sannan mu gayyato shi mu tambaya mu ji shi ma zancen bakin shi amma na taba jin abu. abin da zaka ga ya toshi ya zo ya ma mutane topic a kai shi maganar da ya faɗa ya ce abin da Allah ya faɗa a Qur'ani a suratul anbiya'i eh. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan annabi Ibrahim bayan gugurmayar da ya yi da mutanensa eh. ya kakkarya musu gumaka. Na'am. da yake kalu sun ke har da kuma na shi wani suru ali hata kun kun fa'ilina san wasu da yiwuwar gashi wuta sai ce kulna sai muka ci ya naru kaga kulna ga duk ɗalibin da ya san lugan larabci ya san nuna nunin azamatu wal jalali ne nunin ce ta wanda yake sai yake girmama kanshi yake girmama kanshi yake faɗa wannan sai ce ya naru ya ce wuta ko ni ki kasance wannan kuma a wajen malaman balaga shine ilmi kauni ita kanta wutar da Allah ya bata umarnin ba ta da zaɓi dole sai ta ba da za a yi mako a ka a ce a kiru sanata wa atu zakata kai sallah ka ba da zaka an kaga dama kai a'a wannan ba ta da zaɓi wutar dole sai ta zama haka shi yasa Allah yake ku ne ku zamanto bardan sanyi kaidar antu ala ibrahim Allah ya ce wa aradu bihi kaidan sun yi nufin kaidi akan shi fa ja'alnahu al-akhsarina su ne sai ya ce wa najjaynahu muka tsayartar da annabi ibrahim wa lutan da annabi lutu ila al baraka allati barakna fiha lil alamin kaga nan gaba ma zai ce to tsirtarwar da aka yi masa sai da na husaini ne wa habna lahu isaqa wa yaquba yace dan da aka ba annabi isaqa da yaquba Allah bai ba shi ba sai da ya da al'imamu sai wannan fa shine rikicin mu da mutanen nan da aka shi kwanda tun da ya faɗa haka ya ce annabi Ibrahim bai tsira ba sai da ya tawassuli da al'imamu sai ne. ka gayyace shi ya zai faɗa mutane madogarar Qur'ani sai tsirin da Allah ya faɗa haka sannan ya faɗa a sunna ingantacciya kada ya zo ya kawo hadisai da isai da hadisai ruwa da tatsuniyar karya zai kawo wa mutane sannan mutane su kalli yanayin shigarsa su gani wannan yanayin shiga ce ban sani ba tun da kai ɗan tijjaniya ne sarki wannan shigar ta sa baƙaƙen kaya a tijjaniya ma ana yin irin wannan shigar ne wallahu a'alam yanzu ka ga yin sun shiga zuwa yawa mutane bayani bari maka sun bidiyon ya kai minti goma bayanan da ya yi ga shi nan na turo maka wannan bidiyo ka ga dalili ne biyu kenan ko to wa'annan mutanen wanda suka ɗauki matsayin Allah suka ba wani shi ne sai su zo kai ka a ajiyewa na a matsayin da Allah ya ajiye shi. Kai ne matsayin wannan kai ne ba ka san shi. inda sun ɗauki matsayin da ba nashi ba sun ba shi ka kai maka ba lafiya. Yanzu wannan na kawo na biyu kenan ko? Eh, ya shigo ba yanzu. Domin na so ya shigo ba. ina so mu ji har mu ji domin na neme shi ya so mu ji hujjar ko da Allah yana da hujja ya kai kamar eh eh na'am yasa eh, da shigo yana da nauyi ya kai kaman yana da dan nauyi ne zai kai kaman 10 minin haka da DJ ya kai kaman minti goma ba kaman wancan ba ne minti biyu da shakan shakan takwas gashi nan yana shigowa kafin mu karasa bayani ka tunawa mutane mutane su bi shigar da yayi bayan sun ga shigar da yayi cikin shi faɗa dogara kar ya kawo tatsuniya da dabara kawai malam kwanda ya faɗi karatu to kuna buƙatar da Allah ne ba dogararsa a Qur'ani da yake jirgin annabi nuhu wai abinda Allah ya faɗa a suratu hu da gurare daban-daban da duk mutumin da ya kalli kissar ya karanta abinda ya faru zai ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo maganar annabi nuhu a ciki a suratu can da yake masa wasu na ilfulka ka sassaka jirgi bi a ayyunina wa wa'ayina wala ta kaɗu bin fil ladina zalamu annahum mughraquna kada yi magana akan azalimai dan sai na hallaka su shi yasa lokacin da Allah ya saukar da ruwan sama da Allah ya faɗa a suratul qamar yace fa fatahana abwaabas samaa'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على ذات ألوان ودسور Sannan a surutun Allah sai ya ce wa ya arbu bula'i ma'aki. Aka ce ya ce ƙasa ruwan da kika sako ki haɗiye shi. Wa ya sama wa akali eh, ya ce sama ruwan da kika sako zuke shi. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa bidal ma. Nan take sai aka kafar da wannan ruwan. saboda wanda ke ce mata ta yi a lokacin inna ma za idza arada shay'an an yaqula lahu kun da ne wa qila al wa was'al al wakila بؤد lil qawmi يا سيدي تكنت أن نبدو jirgin annabi nuhu da ya da jirgin ta tafi ko ne shi sai ya fada wa duniya ina ya samu wannan dalilin gashi nan kai hakuri yana shigowa zai shigo a hankali kamar yadda na ce yana da ainihin wato dalilin yana da ɗan nauyi ne a ɗan hakuri sauki ya shigo ku yanzu ka dalili na biyu daga cikin dalilai to irin wa'annan bayan na hausa muna da na larabci suna nan da yawa da yawa amma saboda yanayi na lokaci kuma kasan satin da ya wuce ma mutane alkawari za mu buɗe layi za a yi tambaya bari in kunna guda ɗaya kafin wancan da nake turo maka ya gama shigowa na ga sai ya yi ƙoƙarin shigowa sai ya yanki to ko ya wuce ka'idar whatsapp ne ta shiga ɗin ko ɗin zan tura maka ne yadda za ka iya yin play ɗinsa ne da kanka ka kunna ban sani ba daga nan ba shi nan dai wannan ya ki shiga amma ga linkin nan barin tura maka in linkin da ya riga ya shigo kuma ina ganin wato shi ne amma shi sai ka koma ta ne amma dai wannan din ga shi yana ta kokari ya shiga bai shiga ba wannan shirin eh wannan ko dai na biyu shi ne su ne har kuma ne su ba su abu da in cikin na addinin musulunci ba shi ciki to shi dole ka iya ba shi ta in kana jan mutum zuwa ya fahimci abin hankali yau da yana kuma yana bayan akwai inda ake ake hankali a ɗauki na? akwai inda ake aiki da aka aiki a akwai inda suke ake hankali a kan ɗauki nasu mai yasa ka aji A wani aiki ba a ya kai inda abin da Allah ya aje ya fi karfin shi amma kusan 99.9.2.9 da hankali ake aiki da cikin jini inda aka ce da ina kan za ka zo kaɗan mai yasa muke magana a saboda yana da ban mamaki kaga mutum na a nuna cikin shi ma sosai da ban da babban alhaki ko da dai kamar kullum da shi na a da yake da zuwa wasu da ya kawo ya ke ka tambayi wannan gari ko kuma ya albarka Allah ya kara shi fitar da ita rafi a mun gode fara ba mu zaman lafiya amma a kan ido an kashe domin da aka kashe mutane ta yi duk da an ce a yi nan hasa da nan amma an kashe mutum aka je anguwa a bayan aka da yanka saboda an kashe ya ba, to ka tambayi hankalinka mutum ɗaya da aka kashe aka kashe rafuka da yawa wannan ran da aka kashe ya kai imam Hussein daraja a wurin Allah hmm. ko a duniya a wurin mutane an shiga wani gida aka kashe mata mai ciki aka yi fata ranar da gida wayo an kone mutane da wasu wannan duka yana so wani ya nuna maka in aka taba wanda ke da daraja ko ki da girma ko ki da matsayi ya yi wuya a kyale shi an haka shi ma da aka taba imamu kusai ya yi wuya Allah ya kyale sai ne da ya yi harka sama da ya harka bulan da bai komai ya yi harka saboda mai an taba mai daraja mai matsayi wani lokaci al'ada amma idan mun kai imamu kusai alaihi salam yana da babban al'ajabi yana daure hankali tana ce wa mutum an kashe imam hussein alaihi salam shi na cewa wani musa ya ce tsiri ruwa kana ce ma mutum an kashe imam hussein wani eh, an kashe shi amma ibrahim ya ce sai tare da ina za ka bi da mutum kana ce mai an kashe imam hussein kafin da kashe ma annabi ya yi kuka eh ko haka ne yana cikin kirmi yana cikin buhari yana cikin wahili da sauran eh haka ne amma wajen bin annabi mu Qur'ani wajen tsaya dan ka koma wurin sufaye da wurin tarifai ababen da suke lissafa wa wurin ka kusan ne ne wallahi da jirgin nuku bai tsaya ba sai da nuku ya yi wasu ne da kusan na kallon jirgin shi tsaya kai da ya kai inda za a kashe imam Hussein alaihi salam sai da ya ji jirgin ta kamo ya tambaya mai kawo ayyace mai nan gaba da kadarin na abu zai samu ne ibrahim da kashe ya da cikin wuta shi da yake tafiya da doki shi da ya kai wuri sai da ya fadi ya burji na ce lafiya haka ce yi fili ne mai girma abu mai kun tsoro ne ba wani halitta ba su ba da shi sirrin imam hussein ya sa wuta da ci ibrahim da kashe a da shi cikin wutar ba hmm. sai ba ta kan matsayin imam Hussein wallahi sirrin sa ya hana Ibrahim kullu ya na rukuni barda ayat da kanta kada ta karbi izinin Imam Hussein to kada yi tafarin mutum da yana kawo wasu Allah da dan ina ga idan fara da jama'a gaskiya Allah na ji wasu kishin kishin haka dai gaskiya ba zan boye muku ba na taba jin wasu kishin kishin haka ma wai mutum duka kana masa uzuri ne da na so na bi ta kasa kasa har in je in yi bincike na sosai saboda jama'a duniya gaba daya yan faidan mu na gane gaba daya an san shehu mu malam kwanda yana cikin gaba gaba ta eh, faida na wurin Sheikh Abdullahi Mai Kano Jallo mun san haka to amma ban taba sanin malamin mu malam kwanda malamin Shi'a bane to kawan kanda dai to saboda haka yanzu sarki a cikin maganar da ya faɗa ya ce ita kanta ayar kunna ya na rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim da ba ta aiki ba sai da ta karɓi izinin al-Imam Husaini eh. ita kuma ayin Qur'ani mun san maganar Allah ne wato kamar yana so ya faɗa wa duniya shi kan shi umarnin da Allah ya bayar na maganar sabate aiki da sai da Allah ya nemi izini wajen al'imamu Husaini wannan shine amma yanzu shiga rijiya ya rage da ba ga rage da mai shiga rijiya ka gayyato shi zai kawo mutane da yani insha Allah na bi shi ta kasa in da wannan abin da ya ya faɗa yake a rafai jirgin annabi nuhu ta tsira saboda al'imamu Husaini ne sai ya fito sai su fito an ɗari ko sai su bayani shin wannan yana cikin aƙidar su ko ƙage ya musu ya kaga musu wannan yanzu ni ba zan yi hukunci ba na bari masu saurare da ke hukunci yanzu ina ganin sarki in ja ka yi mun farma bari in yi filayin ba ya ɗaya kawai a wannan na larabci ne ka ji wasu abubuwa daga nan sai mu tsaya a kansu shi ma zan tura maka yanzu nan yadda bari ma bari sai in tura maka bidiyon sai ka ba gashi

bari mu je bari mu tattaje shi hatta wani ya umma ya hanzo da musulmin amin عليهم السلام قال نعم قالت زيارته لخير من عشرين حج Yari wannan malamin Nabi ya faɗi cewa ziyarar kabarin al'imam Hussein ya fi aikin haddisu ashirin. Bari mu ji wannan shi kuma na ukun mai zai faɗa. فتسعين حجة من حجة رسول الله بأعظم wannan malamin da uku ya faɗi cewa ziyarar kabarin wasu ne daidai yake da aikin hajji so tasa'in tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu ji na ukun ne shi kuma da yake faɗa in harifan da hatta كان كمن حج مئة حجة مع الحبيب المصطفى محمد wannan ya faɗi cewa wanda ya aikin hajji ya je ziyara kabarin al'imamu Hussein daidai yake da wanda ya aikin hajji tare da manzon Allah su bari mu sake jin malami na gaba. غالبا أتى الحسين بن علي بن السلام الحنبلي بحقه غير مستكبر ولا مستكبر أقل يكذب له ألف حج الأولى shi wannan ya faɗi cewa wanda ya je ziyara kabarin al'imamu sai za a bashi ladan wanda ya aiki wanda sau dubu bari mu ji malami التي تقام بين الحج وبين الزيارات المنبثقين عليه السلام متواترة متواترة عديدة قطعية يقول مثلا علي يوم عرفة كتب الله أنه كان حجة أي هذا حجة حجتين مئة حجة ألف حجة لا مليون حجة to kaji sarki kaji idan mutum ya ji imamu lanan arfa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ladan wanda ya aikin hajji su miliyan ɗaya har ya kai bari shi ma in maka sandin ɗin inda akwai ɗan uwa ɗaliban karatu a cikinsu sa duba su gani ba ma malami ɗaya ba ne malamai ne daban-daban inda suke za su su koyi wannan aƙidar su dawo don haka yanzu wannan na kawai tsaya ne na ba da misali da haka kar ka tsaya kana rikici da ɗan shi a wai kan abubakar da umar da usman wa ya fi daraja a ba maganar su ake ba magana ce cewa sun fi annabawa idan nan wajen عليهما السلام قال لا قالت زيارته لخير من عشرين حج ويضعف يعني يضاعف بلغ تسعين حجة من حجج رسول الله بأعماره من زار قبر الحسين عارسا بحقه كان كمن حج مئة حجة مع الحبيب المصطفى محمدا ما لمن ما لمن أتى الحسين بن علي عليهما السلام زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر قال قال يكتب له ألف حجة مقبولة هذه الروايات التي تقارن بين الحج وبين زيارة الإمام الحسين عليه السلام متواترة تواترا إجماليا قطعيا يقول من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له كم حجة حجة واحدة أي أجر حجة حجتين مائة حجة ألف حجة لا مليون حجة زيارة الكتاب في يوم عاشوراء والمكوث عنده بحزن وبكاء يعدل ذلك ماذا ألفي ألف يعني مليونين طيب، بسم الله شيخ. طيب، so, آه، sarki mutane kamar yadda muka ɗauki alƙoƙi muka yi da yawa magana a kan na aisha da hamsa muka ɗauki halka biyar to insha Allah su yi haƙuri yanzu mun ɗauki halka ta ɗaya a kan wane ne sai da na abin da matsayin a wajen ahalin sunna kuma mun wa ƴan uwa alƙawari za mu buɗe layi za a kira za mu buɗe layi sha Allah sarki mutane su haƙuri sati mai zuwa ma za mu ci gaba gwargwadon abin da muke ganin ya kamata mu faɗa kan na Ali Allah ya kara masa yadda na dalilai wajen tabbatar da falalarsa da darajar su cewa mutumin kishi ne a wajenmu duk wanda ike sun gina Ali kamar yadda za zo mu tabbatar yana da matsala duniya da lahira don duk wanda yake da matsala da manzon Allah da sallallahu alaihi wa sallama sai yadda Allah da Annabi suke suna son wani ko kuma su kafa kiyayya da shi to ka samu matsala ƙwarar da da haka wannan shi ne abu na farko su yi hakuri mutane za mu bude layi su kira kuma karka damu sarki duk tambayar da mutum ya suka isa ya yi duk tambaya duk tambayar da mutum ya suka ita ya yi hmm. masha Allah kun ga yin abu ne kan abu ne da zan ce maka bai sati mai zuwa tun da za ci gaba to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ka bude layi a yi tambaya eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikar kola ya suna karga ɗaki kira kola. Sunana Baba Isa ina kira suna kira tsakani daga al'ashar daga daga To malam Baba Isa daga Najad ko? To muna jin ka. Najad Najad. Daga Iraq. Okay to muna malam Baba Isa muna jin ka. Ma sai sai ya ji

Baba ya kai larabci yanzu mu da muke saulara ya zamu mu muji. A'a, ai karatu ya kuri karatu malam ba yana yi maka ba yana yi mini bane ko yana yi maka ko yana maka bane. Yana mu jama'a ne. Ni ba ba ni ba ba wasu ni ni ni ba zan bi da ga fi da Allah. To yi da gobe da gobe da gobe da gobe ni na translate ba ni wannan jin da gobe. Jalin da ka

amma kada kuma kana da wutar kuma tafi ga kamar shi a wani ne ne ko yin a cikin don ga zai ringa aje a kai wasu sa mun ce kamar imam imam Hussein ya fi annabawa da su ga shi ya ce kamar su da ina kun ina cewa musu ala kulli hal ba ba su ya fito da to kamar annabi ya bi na a inna su fi ala kulli hal ba mutum ba abin da ke da babban mun shi ma ina na wa ta Isa, Baban Isa, salama, salama Isa. Salama alaikum Isa, Baban Isa, Isa. Ya hankali, eh ka fushi kwatar da hankalinka, shi kai magana guda bayan bayan daya ya hankali. In kai fushi ba mu ji, in magana daya bayan daya shi mu ji ka ya hankali. Abin da abin da ya fito su kanga. in dai shi ma yana hankali yana da shi kafu shi kafu kama shi ne suke shi ne shi kafu tana tana kafa kafa a cikin sami ilmi shi yake me yasa ne shi zai kuma malam da shi zai shi shi a da malamin na kuma malam isra'il daga daga abin da shi ne da yake nan zai zai zai ji kashi yanki ko kuma malam faruk amma shi shi ne da malamin da shi shi da shi da shi da shi da shi baban sa ta sama kuri sa ya sa sa ya zai ke faruwa yana da haƙƙi a matsayin sa na wanda ya saurara na'am dan akwai wata nukta cikin maganganun da na faɗa zai yi tambaya yi ba zan hana shi ba ai shi ta ce duk wanda yake da tambaya yi ka zo kana kanka a miƙe kana cewa ba gasuwa ne gasuwa ne ko maganan da ya zo yake shi ba jan hausa yake ba ai ina kallon sai rubutun zage-zagen da yake da hausa yake rubuta me yasa bai rubuta da larabci ko rubuta da yana rubuta wasu abubuwan da hausa kuma yadda ta faɗa nan wajen in larabawa ne ke sauraron mu duk Allah ya da Allah ya hore yadda za ku da iya faɗar abin da za a gane kire ne wata kila ka ce za a yi sai mu ce maka larabawan sun karanta da mu su ma suna yin kuskuren amma Allah abin da ya ce wa ma arsalna min rasulin illa lisani qaumihi na'am ba mu taba aiko wani manzo ba sai da harshen mutanen sa bai bayyana lahu na'am sai ina hutawa ce sauraron mu ba larabawa inda yana cin ka'idan mu wanda zai taliki duka she wannan malami ya yadda ya yi taliki To, saboda haka yanzu tambaya nake so idan yana da tambaya. Na'am. Da menene da menene ne sa in na sani in bashi amsa a ban sani bai ce in bari. Baba ita kaga yana cin ka'ida mu duk malamin da muka to in za a yi taliki in malamin ya yarda in ya yarda ba za mu yarda ba. To in za ka yi tambaya yi tambaya baba ita ya kuri. Ya kuri yana cin ka'ida mu haka. Ko tambaya. Na'am. Abdulliya, Abdulliya, tsakanin annabi da الإمام الثاني الفحش أن يسمى عليه معامله ذلك أصل الفتوع أصل الفتوع أبو أما بسونا أنك أيكون راس في ذلك نعم باكون سلطان وظيفة الشيخ دي شيخ بقى خمسة سنة تسيب نفسه نعم إذا أنت أفضلية أنت مع النبي النبي النهاري شنو يعرف كل النبي ولا ولا شيء لا لا يتولى a yadda cewa annabi ya kowa yadda eh. eh, ya yadda ba bai ba kai kai kai ka bata ka tambaye shi ba bai sai don Allah aje kwashi ka aje kwashi ka ba bai ka damu ka gane kai hakuri na yadda annabi ya fi da na yadda annabi ya fi sai me ya faru

haka ne kuma gaban aya ta eh, ba na aya wata wasu ayar da da Qur'ani ya ya fi komi wata wasu ayar da ke nuna kamar ya fi kowane kowane littafi ba kayan da cewa a tsaya ka da Allah ai kayan da yanzu cewa Allah ya fi littafi ko wannan da wannan da Allah ban ga wannan da Tun da ba a da Ƙur'ani ya fi kowane littafi don aya. Sai kan mu jawabi. Ko da ba kuma ba? Ita me? Mun yi tambaya ko ko da kuma jawabi. ne kace mun tambaya, ai tambaya. Zan gaba mu aya. Sai ne nace a'a. Ai kaga na baka dama kan tambaya kuma baba Isa ina jin cewa alal alƙalla mansabar da za mu baka idan ba mu baka malami ba mu ce maka ɗalibin karatu ne duk inda karatu ka tafi iraki ba yawan banda ka je yi ba na'am yawan banda bai ta iraki a yana karatu ba karatu ka je ba eh. to tun da ka shigo da riga ta ilimi ne kuma ina kallon rubuce-rubucen da kake na larabci kaga alhamdulillah kana ganin kai ma ka abin nan ka dan numfasa a gidan karatu to tunda kana ganin ka numfasa gidan karatu kayan da Qur'ani ya fi kowane littafi ban aya ma wani ya kusa ka ba usulubi ne na kai ɗalibi ne bari kawai ka mun tambaya ka tafi usulubi ne kai yanzu jayayya kake so ka yi da sunan tambaya ban aya ina jin ka zan don Allah ba mai zai saboda Allah ne zan yanzu abin da za'a yi mala ne sarki don Allah ba mai zai hakuri zan sake masa tambaya yanzu Allah baba da aka yi hakuri baba ya ai ka ga da na saurare ka ma na san ni ba na saurare shi ba eh don Allah bai mun dan ban sakon je saurare ni no yana ji da Allah ayan wa rabbuka yakhluqu ya yasha'u wa ma kana lahu mal khayra subhanallahi wa ta'ala amma Za zaka iya faɗa min wata aya wata sura ne a qur'ani mun fara mu aya wa rabbuka yarhamu ma yasha wa yaghfir wata sura ce a qur'ani wai wata sura ne eh, a wannan ayar a wata sura take a Qur'ani? wannan baya wata kura bai sani ba wai bai sani ba jiwa bai sani san su baka sani ba eh. to da Allah ka yi hakuri yanzu yana bukata a ah, ana zuwa ana zuwa ya ce wai zai magana sha wai zai magana baba yi saka ce ne ya hankuri na zuwa ya hankuri shi na zuwa baba yi saka ce ne da ta ce baka sani eh shi ne da wani zaka bani kin tambaya kana ka bani wasu ko kan ba Allah ba misali ba sun zo inda ai sun zo ya ya hakuri magana ba ke sai in ci gaba da jayayya da shi eh mutane na da faɗar kullum cewa annabi ya tafi ya bar mana wasiya guda biyu ahaduhuma akbaru min al-akhar ɗaya ya fi girma wanda ya faɗa fi shi ne qur'ani sannan ahalul baiti su ne su ne karamin da bai kai wancan ba to farko abin da ya kamata ku fara yi assalamu alaikum eh muna jin ka shehu muna jin ka shehu muna jin ka muna jin ka assalamu alaikum shehu muna jin ka muna jin ka eh. farko abin da ya kamata ya fara yi shine ya fara kula da wasiyar manzon Allah dai akan Qur'ani to tun da kaga ya zo yana jayayya abin da yake so ya gina wa musulmi da wancan tambayar da yake so ya mun kasancewar na yadda manzon Allah shi ya fi kowa cikin halitta wannan na yadda abin da yasa na mai wannan tambayar yayin da yanzu sarki aka ce an yi jarrabawa a makaranta an ɗauki wani ɗalibi an ba shi satifiket ɗin da na result da ya fito kowane ɗalibi don Allah wannan ɗalibin darajar sa da raguwa ɗalibai ah. wannan yawa sai da Allah kai hakuri kai ah. littafin da ya fi littafi daga a wajen Allah a ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan ya isa ya zama annabi a wajen Allah abin ya sa da wannan aya tana cikin suratul asasi hmm. Allah ne ya faɗa ya ce Allah shi yake halittar ma ya sha'u abin da ya ga dama wa ya ya zaɓe shi ganin damar Allah ne ko da kuma Allah ya ba su darajar da ta ku ta kuwa idan ka zo ka ce wani ya fi wani cikin mutane na na shehu shehu tambayoyin shi da Allah ya sauka bai baba isa baba isa baba isa da Allah ila sai man ga Allah shiga sau mutane na da don Allah ya hankuri ban su ba. Eh. to idan bai ka inda adilla sai a baka in babu shi kenan ayoyin da kake jan duka munafiqan shi daga mawdu'inka wallahi ina son so kan gane min na in gama ga ayatan da awanka ba ka gani ba kai da ka gane Qur'ani ba ba isa ba Qur'ani ka sani ba ka ne ka shagaltu da zagin Abubakar da Umar sai ka yi karatu Qur'ani ka san Qur'ani dama kuma ko kuma ka kuma ka kan ayoyin da mawdu'in na yanzu ba muna kallo ba a nan wadan kake so Allah ne ma Abubakar da Umar

Malam ka kai dafa yarda fa domin ni ina ji kakka eh, da ah, mu eh, ya da haka ina jama'a da wanda mun bar ba sa har yana gaddama da malaye domin duk mun luma da ban kawo anan in sun yarda a yi ta'aliki za mu yarda kan haka in malamin ta riga mun kawo wani ya hau zai yi ta'aliki in malamin ya yarda shi a haka amma tambaya wannan ka'idan mu ne na ɗan rasulun aminin ka'idan mu ne ita malam shi ya yadda baba isa ya yi masa ta'aliki ya samu kamar baba isa ya yi ta'aliki so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah kiyaye mini kai shak malam Musa Rijalu muna tare da kai Alhamdulillah mun gode ba Allah mun gode ba Allah ya hukunta shekwe sunana yana amsa maka yana jinka Na'am, to muna ji. Eh, Na'am. Eh, ba rubutun da sun kawo sun ba amma akwai abin da ya yi da ya yi. yana kawo wasu maganganun da shi yau cewa ibn taymiya yawa yana son ahalin bai har ma yana tawassuli da su eh kamar na ji haka eh ne eh haka ne ya nuna haka wai eh tawassuli mala musa rijalu eh ji eh ji magana zai zai zai tawassuli da tawassuli da san ahlul baitin san ahlul baitin ibada ne kuma ibada ya halatta ta tawassuli da ita tawassuli tawassuli da tawassuli da san ahalul baitin da yake yi eh. shi kuma san ahalul baiti san wanda Allah ya sa ka kaso shi ibada ne na'am eh bismillah ina jin ka shi ma masura ma yana tawassuli da ahalul baiti shi ma san mutanen gidan manzon Allah ya ce wa mawaddatul qurba biha atawassalu sai eh, da tsaunar da yake musu da san su wannan san da yake musu a matsayin ta ibada da Allah ya tashi to yana tawassuli da wannan san da yake musu a wajen Allah Eh, wai saboda na'am ok so yi tambayan ka dabi ma aha yawa ba da shi ne an domin da yana shi a da da na da Allah mun gode sosai malam Musa da Jalo mun gode mun gode mun gode ora kola ya kuri sai kan lai malam zai aliki akan zancin da aka yi kola ya kuri sai ah. abinda na abinda zai faɗa na ko ibnu Taymiya ya faɗa eh san duk wanda Allah ya ce ka so shi ibada ne na'am ibada ana yin tawassuli da ita shi yasa yace wa mawaddatul qurba biha a sannan shi dan uwa malam Musa Rijalu na'am a Rijalun Lahi ni na tsara maka malam Musa Rijalun Lahi mazaje na Allah daga yau ka tsara a gama malam Musa Rijalun Lahi masha Allah malam Musa Rijalu na'am a littafin hajji sunna littafi na raddi asali akwai ibnu mutsayir shi ya rubuta hajji karama da ya rubuta min hajjul karama ibnu taymiya aka kai masa littafin mai raddi garin mai raddi sai da ya rubuta a kan littafin bolin sai da ya rubuta wajen bolin takwas a kan shi yana mai masa da raddi a lokacin da kuke faɗa kuke cewa ya zagi ina ali a ciki me yasa ba ku faɗa cewa ibnu mutayyir shi kuma ya ce abubakar da umar kafirai ne hmm. me yasa ba ku faɗa haka sai haka duk maganganun da ibnu taymiya ya faɗa a cikin minhajus sunna magana ce da yake faɗatta a babun yana ilzami da shi ibnu mutsayyid ayyuli shi kuma da wasu maganganun banza akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka akwai bambanci kamar yadda ibnu hajar ya faɗa yake cewa wanda suke jingina wa ibnu taymiya tajsimi suka ce ya ma Allah jiki yake kwata ba su ma fahimci mai ibn taymiya yake magana ba yake dan ababin ilzami ba ka nufin wa mutum abu kace shine aqidarsa wannan shine amma wannan aqida ce ko ya rubuta da abin da raddi yake yi da abinda da aqidarsa ne ya rubuta idan kai mun munsufi ne kana da adalci ina zaka koma ka tantance mai mutum yake nufi wannan shi abin da ya kamata sai da aka in ibnu mutayyir ya ce wa sahabban annabi abubakar da umar da usman kaza kaza kaza sai ce kaddara ka ce kaza ai idan abu kaza ne kaza ya kamata ya zama in abu kaza kaza ya kamata ya zama a babu na rajji na ilzami yake wa ibnu mutayyir ba a babu ya fayyace wannan ba ya yadda a matsayin ita ce alƙiri shi mm. na'am Allah ya sa mu dace. Wani mai tambaya na gaba bismillah. To jama'a yau ba za mu jima ba saboda muna duban lokaci in lokaci ya kai malam Shanunu ya zana mini kasa saboda lokacin sallah eh to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunan ka ganna ke kira kola sunana alim maraka tanzania ina kira daga belgium to malam kalin malaka sannan zuwa sannan zuwa sannan zuwa amini na sannan zuwa daga belgium shehu na kira da ɗan shehu mu shek asad tun sarki ala kulli halin ina maka fatan alheri da fatan Allah ya kara maka muwafaqa nagode nagode Allah ya shirye maka gaba duk al'amuran ka nagode nagode kuma ina ma malam fatan alheri shi ma da wannan jajircewa da suke na kokari da amfani da lokacinsu da karfinsu don ganin cewa aƙidan da izala ta ɗauko tun farko suna ƙoƙarin ci gaba da shi zuwa yanzu. Na'am, na'am, na'am. Na'am. Malam dan tunatarwar wanda zan yi malam kamar yadda ka sanya ka san yadda izala ta taso. Hmm. Ka an kafa ta ne don gyaran aƙida. To ka san cewa kuma gwagwarmayar da ta sha kafin ta kawo uwar haka. Mm. kasan magabatanta malam ya kuri suna zuwa malam malam malam ka yadda yayi ta aliki to ta zaman to kan karfin bunku na'am so ka haɗu da A kan akida a cikin mutane goma mutane takwas ba za su maka adalci ba ba za su maka adalci ba ba don komai ba saboda wannan gyara akida to malam dole sai kun haƙuri wannan yanzu kage dole kun fuskanci shi yanzu ana kiran wani sukutan baki ne a irikin din a amfani da shi to amma abin da magabata suka yi karantarwa suke yi karantarwa din cikin taimakon Allah an kai ga samun abin da ake bukata mu ci gaba da karantarwa da haka ne al'umma za su gane abin da kasance cewa ake faɗi yanzu ana faɗin abubuwan da ake cewa yana cikin littattafanku mhm. wanda ni na san cewa su ci gaba da karantarwa ko a ku abinda malamin ku ya kasance cewa ya kuskure a kan shi ba tare da shi hmm. an turo maku annabi ne ba shi ba hukun ya mashi gafara amma ko abubuwa da za su duduro malam hakuri shine almuhim Allah na son masu haƙuri, ku ƙara a kan abubuwan da yake faruwa kuma mala in zai iya zuwa na so kasance cewa in samu lambar ka don na ji lokaci kukan kokari akwai ƙoƙarin da kuke na assasa wajen abubuwa na alheri cikin wannan taimakon Allah mana muwafaka ba mu san inda za a cewa to shi ne nake fatan ban san yadda za a yi ba insha Allah nan ba da yadda ya kasance cewa Allah in Allah ya mana muqabala abin da Allah ya ba mu duko ya mu ya kasance da wala Allah ya kara muku muqabala shi ga muku gaba na'am insha Allah zan zuwa maka Allah ya sa maka albarka insha Allah zan alaikum wa rahmatullahi insha Allah idan an gama kai ma sarki zaki magana ya baka lambar waya ta insha Allah ah, shi ba ba bai saba ne wannan mala alim baraka ne eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola a wannan kai na ce a malam alim madakawa na ce da Allah daga Belgium ko? Eh daga Belgium. Ya baka numban waya ta ba ko insha Allah. Insha Allah zan ba. Allah ya saka da alheri Allah kuma ya ba mu iko yin hakuri kuma Allah ka sa abin da muke dan Allah muke yi ba dan mu ci mutuncin mutane ko dan mu burge su ba Allah ka sa haka amin amin amin to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh prince Imran muna jin ka eh muna jin ka prince rana. eh Amin, amin. malam malam ya yarda ana tawassuli ko bai yarda ba malam wai ya yi dana tawassuli a wajena ya kasu gida uku ne amma ba ki tambaye ka kai wurinka shin alisun na gaba ɗaya ne ko kuka kuka yadda akwai ana tawassuli ku duka kuka yadda da shi kashi uku don mu ne yan dari mu ya dana ta wasu don lati na ji wani malami na magana wai ko annabi ba ta wasu da ah, ah, shi kuma ga ah, ma ahli sunna ahli sunna wannan nau'i na tawassuli duka sun yi jima'i a kansa nau'i ɗaya ne ake da sabani a kansa amma ita tambayar ka eh, kaman wanda ko shi ibn taymiya yayi tawassuli da wanga ina sunan adil baiti kuma san adil baiti kuma ibada ne don son su ma ibada ne yasa dole yayi tawakkali da su to ba mu yin kuka yarda da shi da wanda ba ku yarda da shi ba don na ji wani hmm. sunan su ga ya ce ma ba ya ce ku ya ce ana da adil baiti ba annabi ne ma shugaban adil baiti kuma da hmm. mun gode da ya eh. tana da muhimmanci gaske da da na eh. tana da muhimmanci gaske kaga akwai bambanci akan abin da ya shafi zakin jikin manzon Allah sallallahu alaihi da kuma san manzon Allah sallallahu alaihi shi san annabi ibada ne dole ka sai shi duk wanda bai san annabi ba musulmi ba ne kafiri ne na'am hello na'am muna ji shi kana ji sarki muna ji sosai to idan ka fahimci haka na'am tawassuli na uku babu saɓani a kansa ɗaya ne ake da saɓani a kansa. Misali idan ka tafi suratu Ali Imrana. Za ka ga da yake magana akan annabi Isa ya ce falamma a hasa Islamin umul kufara. قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله kaga mun yi imani da Allah ko wa shahada bi anna muslimun sannan mun tabbata cewa mu musulmi ne kaga rabbana amanna bima anzalta Allah mun imani da abin da muka saukar wattaba'ana rasula sannan mun bi manzanka kaga yin imani da abin da Allah ya saukar ibada ne sannan bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ibada ne san manzan Allah ibada ne to faktubna ma ashahidina Allah ka rubuta mu ka samu daga cikin waɗanda za su zamanto ashahidina to yanzu kaga sallar da kake ibada ne azumin da kake ibada ne zakka ibada ne ki kuɗi ka bayar dan Allah ibada ne wannan aikin na ibada ya halatta ka Allah don wannan aikin da ne Allah sai mun kaza wannan babu sabani tsakanin malami shi yasa ga yayin da san annabi ya zama ibada yana daga cikin abin da ya zama lawazim dole ka so sahabban manzon Allah ka halin su ahalin baiti shi yasa ga shekul islam bin taymiya sai ya ce hubbu sahabatu kullihim li mazhabin sai ya ce wa mawaddatul qurba biha atawassalu kaga san ibada ne to kaga wannan shine abin da ba a yi sabani a kansa ba idan da zai ƙara tafiya cikin suratul ma'ida zai ga lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya kawo magana akan abin da ya shafi alaƙar musulmi da wanda ba musulmi ba ya nuna cewa wa'ancin suna da tsananin gaba da makamantansu to kaga akwai inda Allah subhanahu wa ya yi magana magana da Allah subhanahu wa ya yi a wannan lokacin ita ce cewa wa'iza ta mi ma unzila ila rasuli tara a ayyunahum idan suka ji abin da Allah ya saukar akan manzon Allah zaka ga idanunsu tana ainihin wato zubar da hawaye kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato fada wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq kaga yaquluna rabbana amanna kaga mun yi idnan fa kutubna ma ash-shahidina wa ma lana an la nu'mina billahi wa ma ja'ana min al-haqq wannan shi ake ce masa tawassuli da aiki mai kyau san wanda Allah ya ce ka so shi to tawassuli da wannan ibadar wannan abu ne wanda malamai ba su sabani akan sa ba kaji na ɗaya na biyu sai tawassuli da sunayen Allah da kuma sifofinsa kamar yadda faɗa a suratul isra'i a ƙarshe yace qul id'u Allah a'udhu bir rahman ayyan ma tad'u al-asma'ul husna walatta da harbi salatika ta gai duk wanda ka kira yana da wasu sunaye na daban duk wanda ka roƙa ka gane yana da wasu sunaye na daban idan ka tafi suratul hashri a ƙarshe akwai abinda zaka ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kenan ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى توسلي da sunayen Allah da sifofinsa shi yasa ka ce Allah dan Qur'anin ka dan Qur'ani sifan Allah ne wannan ba matsala bane ya halatta dan Qur'ani sifan Allah ne to sannan akwai tawassuli da addu'ar mutumin kirki ka lura sarki na'am kamar kana da wata matsala ka je ka samu wani malami ka ci akar makan nawa da Allah ina da wasu matsaloli sun taso da Allah ina so a taimaka a saka ni cikin addu'a wannan shi ma ba matsala ba ai sabani akan sa bayan halatta wannan ba matsala idan ka lura lokacin da duk da lokacin sallah amma zan yi kokarin karasa wannan gaban sai ya tsaya don mutane sun tafi wa salati bita ba a sun tashi sallah a ai hakuri bari in karasa wannan gaba eh. idan ka lura lokacin da Allah ya ce ma an ja albashiru lokacin da mai bishara izo wa baban annabi Yusuf Allahu ala wajihi farkin da basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu yace mai yaran, ai na faɗa muku na san abin da a wajen Allah ku ba ku sani ba to kaga a wajen malamai suka ce da ana tawassuli da zatin mutum to a lokacin ai babansu annabi ne da sai su ce Allah dan babanmu ya kuwa kaga ba su yi haka ba sai suka ce kalu ya abana na lana dhunubana baba ka neman mana gafaran Allah akan zunubanmu na kunna ina. kaga ba su ce Allah dan babanmu ya kuwa ka yafe mana ba a'a yanzu ne suka yi baban ya neman musu Allah ya yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu zunubansu shi kuma baban bai ce ai sai yace qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim kaga sai yace zan neman muku gafaran Allah kaga nan tawassuli suka da addu'arsa da haka tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa tawassuli da ibada mai kyau tawassuli da addu'ar mutumin kirki wannan ba a yi sabani ba inda ake sabani tsakanin malamai shine tawassuli da zatin mutum shin ya halatta ko bai halatta ba kamar yadda amalan abu aisha Allah ya masa ya saka masa lalai ina ganin kamar ya sha bayani a gurguce kan wannan matsala a nan wajen mm-hmm. ya ce kawo maganin al'imam ahmad al'imam ahmad shi yana ganin a ce Allah dan matsayin annabi dan alfarmar annabi kai kada yana ganin wannan ba laifi bane shi a wajen shi to kaga da imami ne daga cikin imami na ahlus sunna shi sunan sama kenan imamu ahlus sunnati wal jama'a kaga alal aqalli idan nazo sai dai in faɗi cewa ga abin da ya fi zama dubu a na ka lura da yadda matsalar take to da ka waya su ne kaso ukun da ba a da ja a kansu wannan na ƙarshe ne ake da ja a kan shi malamai suke da sabani a kansa wannan tun da ya tambaya amana ce ta ilimi in yi bayani mutane su yaƙuri sati mai zuwa ma idan mun fara da wuri za mu kokari mu sake takaita lokacin mu ba da lokaci don haƙƙinsu na tambaya da suke da shi akan abin da muke faɗa Allah kuma ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka kuma ba mu ikon nisantar da abin da muke na kurakurai Allah ya sani mu mu sani ba ko Allah ka ba mu ikon dawowa mu gyara kafin mu kuma zuwa gare shi wanda yake na ɗaya ne kuma Allah ka tabbatar da mu akan sa har mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a kanta wannan su ne takaitattun bayanai da zan yi sarki Allah ya maka albarka Allah ya kara maka albarka Allah ya mai iyayenka albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode kolan ga na bar shi kan layi da na so ya magana shi kawai ya sauka domin shehu ya sauka assalamu alaikum kola assalamu alaikum kola salamu alaikum kola don Allah ka yi hakuri lokacin sallah kai ya sauka amma zaka ba adalci ba ne in kace kaka idan nake son kai magana shi mu kace layi ya hakuri kuma ni na kai ne na gaishe da malam kuma kuma godiya ina da kyau a kuma shafa na addini na'am a tsaya a wayar da kan mutane kuma kuma su tambaya duk a matsayin kira kai dalibi mai tambaya sai kawo malami na dubu sosai sosai abin da nake abin da nake yin tambayi malam na son tambayi malam ne wani abu guda biyu eh to amma tun da ba shi nan ba da ka samu hakuri tambayanka ya so sabon sati shi kai masa wannan tambaya hakuri to babban da na san aje tambayar cikin da shi ne da ya rubuta da da musabu musabu ba a cikin da kai da tambaya eh to shine kamin audio wannan tambaya kamin audio wannan tambaya ya so she in ya zo eh, sabon sati shi play masa ji sannan ina ne ina da ne to sauka sauka da maganar ka to a cikin eh, a cikin limajin sunna eh. jizgi na takwas shafi na ɗari biyu da uku na'am akwai inda ibu katimiya yake nuna cewa da yi na alifi na gaba irin wari da abubakar kudu da yaro. Wani kuma, wata tamba amma wannan kuma zan ake, sannan shi malam ya kasa hujja da Ibrahim Gunzala. A farkon littafi shi Ibn Taymiyyah sai ibn Umayr ya yi bayani cewa inzami zai yi ko a ƙarshe ya yi bayani inzami shi ne tambayoyi na rama masha Allah mun gode sosai na gode insha Allah za mu ga za mu isar da shi in Allah ya na gode ina wa sarki fata na gode na gode na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mana alkarawi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Walida walida walida jama ku yakuri assalamu alaikum malam alkanawi na kana kira assalamu alaikum mala alkanawi Allah mala ya ajiye da na so mu ajiye mu ta shan addu'a an kare assalamu alaikum assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki to mai gidana ya kuri a su ake magana Mana Abdulsalam yana kira daga nan Kuwait. Yau Mala Abdulsalam daga Kuwait muna tare da kai. Almajiri almajiri sarki zaki. Yana ma sarki zaki fata alheri. Muna amsawa. Muna amsawa. Masha Allah. Masha Allah. Dauki haifa an da program ko ana da ne. an dakatar da program mun tsaya mun tsaya kan haka da masha Allah babu laifi ina mataki za ki fata alheri Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa ya jagora Allah ubangiji ya sa kuma a tashi lafiya Masha Allah, na gode sosai, na gode. Eh, insha Allah, Allah ya taimaka, Allah ya bada da hakurin jama'a da juma'a, da annabi da Alƙur'an. Amin, amin, assalamu alaikum. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malami na malal zuwa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek alkanan a ah, an tashi eh an tashi amma muna jinka domin kai nake jira an tashi an tashi ah wai malamin ya tafi eh malam ya tashi abin da yake faruwa wannan dai ai da tambayi sunana ba sunana alƙalau a ai kai muryanka ka ne da ya tambaye na ce malami na kowa ya san malami na ai na ce malami na malal alƙalau za kowa ya sani eh, sunana alƙalau ko kuma a tashi ka ce eh albashi shi ma na karɓa wallahi malami na gabi dinan ne ne mala alkarami ni da ba ni da ba rajja albadami ba ni da ba rajje ba nan yau wani ce sarki zaki na mala na wani dan uwa eh. na ji wani dan uwa yana cewa da za a ba shi na eh hello na amuna jinka hello na amuna jinka yau wani ce na ji wani dan uwa yana ko a bashi sinasti kaza kaza wai akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine fiyayyen halitta gaskiya mu a ɗaliban ilimi idan mutum ya ce nasti yake so ko gaskiya muna ganin muna ba shi daga cikin mahaukata kana eh, wallahi wannan abin Allah malamai ne suka faɗi da ni ba eh to shikenan wallahi in in da shi ke shikenan saboda za ka ce annas shine allazi la ya'tamidu illa ma'anin wahida wanda a cikin lafuz lafazi akwai nassi akwai zahir akwai mujmal akwai al-ma'awwal to kaga wanda ma'awwal ana aiki da shi zahir shi ma dole ne a aiki da shi saboda akwai abin da suke cewa ma ya tabadar ila zihin na'am dole shi ma a yi aiki da shi a wajen malamin. Nafsi shi ne wanda baya ɗaukan sai ma'ana guda ɗaya. Kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki farjin zuhun samani na dadda. Hmm. Allah ya ce ku yi musu bulala bulala tamanin. Tamanin baya a ɗaukan ashirin da tara ko saba'in da tara. Hmm. Dole tamanin tamanin. Hmm. Ko kuma Allah ya ce tilka ashirin turkani da. goma baya ɗaukan tara. To don haka a dalilai na shari'a ba a cewa wai su ake bukata. Wali da kana jihar kada zuwa. Ana tafiya wali da wali da na jin ka, wali da na gani kama mala alkanari mala alkanari ga. A to ai zantan gaskiya ne Allah wa a ce nassi ake bukata zahiri nassi kawai kawai sannan kuma abin na ƙarshe eh. ne na ji wani ɗan uwa yana cewa ibn taymiya a cikin littattafansa kaza kaza wallahi malam sarki zaki wani abu ne yake faruwa wanda yawanci ba mai wa kan ma'adalci abin da yake faruwa sarki zaki ilimin addini faɗi ne da shi akwai asrarun lura mutum za ka karanta wani abu ibn taymiya in dai ba ɗalibi ba ne kai hmm. to za ka za ku lokaci ko ya yi zagi ko ya soki wani sahabi ko ya yi kaza in dai mutum ba ɗalibin ilimi ba ne saboda minhajis sunna yadda malam ya yi bayani ibn taymiya raddi yake yi kuma duk ilzamat ne a ciki wasu shi muna tattaunawa eh. sai ka ce wani abu kaza ni kuma sai ce to ai abin da ka faɗa to lallai ai kaza kenan in dai aka ɗauke shi kai a yadda ka faɗa to ai kaza zai bayar kaga na yi ma inzari da zancen ka shi yasa a lafazi a malaman mantiki ko kuma ko a malaman usulin fiqh eh. idan aka saki na lafazi to yana da abubuwa guda da uku ne jama'a ya malal kada ina zuwa ina zuwa jama'a ku sami da sanin ke sun malal yi. wallahi malal kada shi ko shi ya sa saboda rayuwar shi ko ya sa ka nake so sosai ka zage shi don ka zage shi abin da yake son ya faɗi nan da shi ya faɗi ko kana hana shi kana ce mai malal kada wai ba dai ka bari ba a'a shi ne sai ya faɗi ah, sai abin da yake faruwa sai an karasa wannan zammun zamma dan bayani a yayin karshe to kaga dole ce akwai at-tabammun akwai al-mutabaqa akwai al-luzum ko al istizam a fazi na'am fi sama eh. dole akwai kofa dole akwai garu sannan za a haɗa ai zama gida to haka a lafazi dole akwai irin wa'annan to yawanci in mutum gaskiya ba ya yi zurfi a ilimi ba to in ya ɗau littattafai na ibnu taymiya ko ya ce wannan to amma ɗalibin ilimi shi in ya ji zai kunci abin da yake nufi saboda ya shiga wa gida ta ƙofa. galiban kuma wa'ansu wallahi ba su suke karantawa ba wa'ansu ne suke ɗauko musu Mm. su kuma nan gurin ba sa adalci gurin turowa idan suka ɗauko sai su su ce ya ce mm. to inda ɗalibin ilimi yana gefe yana kallon su yana mamaki yana musu dariya to amma shi wanda ya ji an karanta ai gashi ma ya ce kaza wannan kuma ba zantunsa ba ne haka biyanci sauran malamai sannan ai yawa daga ƙarshe kamar yadda ka faɗa ai shi da awa kamar yadda wani ɗan uwa ya kira yi wa malam shani ma na je siyan nan ta shige ni yace sai ana hada da hakuri shi yasa malam Jafar yana cewa tun dai za ka ce wani za a zage ka ba malam ga kai ma kai ma nasiya ta shige ka wallahi Allah ta shige ni ai ka san Baba alkadari. Aji Allah kiyaye mini kai, Allah kiyaye mini kai malam. Wallahi Allah ce na ji uwani wa. dole da ka yi haƙuri a harka ta da'awa malam jafar yana cewa duk wanda baya so a suke shi ko a zage shi mm. ko a yi masa sharri ko a yi masa kage to kada ma ya fara ma wa'azi sai yake saboda shi wa'azi ba wai aiki ne na irin sa ba waɗanda suka fi kowa annabawan Allah an suke su ga malam babu. ya malam ba ya zara wai dan Allah ya ji shi ma ya ji daɗi wai dan Allah a turo masa nan ban malam alkado ya zama malam alkado don Allah ya kare ka biye kaga ba ko maso eh ko ba ba ko Musa kan da ba ko Musa Idris don Allah ka duba malam alkado ka aika masa da nan banka wai dan Allah a turo masa nan dare shi ma shi ma shi ma kai ne mentor sa yana son ka wallahi ba matsala shi ma Allah maɗaukacin sarki ya so shi saboda san nawa da yake amin isa mai mu mu a waka ne dole sai muna haƙuri da rayuwa akali saboda baka san gawa faru a yanzu Allah ya karɓi ranka ranar da ka gama zagin wani ka gama gaya masa magana ka